Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar da labarin sana Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Yau al'ummar duniya na hidimar ranar ta ƙasa a duk faɗin duniya dawo da ƙasashe da suka taɓarɓare za ku ji ƙarin bayani a cikin labarin. Gundumar jihar Tawa na fuskantar cutar dursa an soma wani taron kamfen shafshawar rigakafi a ranar 22 ga watan April zai kuma ƙare 27 ga watan April. a ƙarshe kuma rahoton namu na musamman za ku ji illar cutar covid-19 kan 'yancin 'yan jarida a ƙasar niger da a duniya gabaki ɗaya. A jiya wajen karfe goma sha biyu na dare aka kai wa sansanin 'yan gudun hijira da ke kablewa jihar Difahari wanda ake tsammani 'yan Boko Haram ne a cewar majiyar garin da Istudiyo Kalangu ta tuba da safe mazaje biyar da makamai suka haura cikin sansanin inda suka ɗauke mutane uku biyu suka kubce daga baya 'yan ta'addan sun tafi da mutumin guda in ji majiyar. A yau aka gudanar da bikin cikon shekaru 51 na ranar ƙasa a duk faɗin duniya a ƙarƙashin taken falfaɗo da duniya. Masu fafutuka da masu mulki daga ko'ina cikin duniya suna amfani da wannan ranar don tunatar da jama'a al'amuran da ke da alaƙa da ci gaba mai ɗorewa, in ji shugaban ONG Jean Volontaire pour l'Environnement. a cewarsa a ƙasar Nijar a cikin tsarin ta na dawo da ƙasashe da suka lalace da nufin dawo da ƙasa hektar dubu ɗari a shekara. Sani Ayuba ya yi wa Rahilatu su na ƙarin bayani. Nous, ce que nous faisons, Mu abin da muke shi ne na wayar da kai da ba da ilimi ga matasa da mata domin su san da zaran kasar da ta lalace ka farfado da ita ta kasance ta zama tasu. Gaskiya ne muna tallafawa wani gungun al'umma a nan Tilaberi ne na farfado da filayen kadada tamanin da suka lalace a kewan wani tudu. Wannan wasu ayyuka ne da muke yi yanzu shekaru biyu kenan wannan alama ce a dunkule burin Nijar ya wuce nan dole sai an bunƙasa shirin Trazen da sauran wasu shirin noma domin yaƙi da ƙarancin abinci. Yana da muhimmanci mu yi ga filan da za a noma a ko'ina a Nijar. Wannan shekara bambancin da ke da kwai ga bikin shine shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da wani taro na GDR domin yanayi a yau da gobe da zai tara shugabannin ƙasashen duniya arba'in da kuma shugabannin ƙasashen Afirka biyar da za su mai da hankali kan batun sauyin yanayi da kuma dawowar Amurka a fagen sauyin yanayin ƙasa da ƙasa. A wani bangaren Wajen aiwatar da aikin E-Club cibiyar Afrikawa don aikace-aikacen fusaha da ci gaba wadda ake kira Ahmed ta kaddamar da taro kan gano bukatun ma'aikatun yanayi don ci gaba mai dorewa da tsara birnin Yamai a jiya. Wannan aikin yana nufin tallafawa babban birnin Yamai don rage tasirin zafi akan bangarorin ci gaba tare da kiyaye bunƙasar tattalin arziki. Ƙarin bayani ta bakin Andre Kamaga babban daraktan Ahmed a rahoton asman shina A cewar wasu dukkulallun rahotanni bisa yawan bala'i tsakanin shekara ta 2015 da shekara ta 2016 akwai kimanin miliyar 1,400 na barna da aka samu mutane 7,000 da suka mutu tare da karuwar tsanani na gamayyar sauyin yanayi su suka domin fuskantar asara da barna na tattalin arziki na karuwa tare da tura cikin haɗari bunƙasuwa da ci gaba musamman ma na biranenmu. A yamma mai al'amarin zafi na shekara ta goma ya janyo asara da barna a fannoni da dama musamman ma lafiyar mutane masu rauni da ke nuna cewa ya kamata a yunkura domin yaƙi da sauyin yanayi da ba da gudunmuwa wajen mayar da biranenmu masu karko da juriya. Cibiyar tare da haɗin gwiwar Vito da tallafin kuɗin ƙasar Belgium ta kafa shirin domin samar da labarai bisa yanayin wurin domin tabbatar da wani tsarin juriya na ci gaban birni. A yau sha biyu ga watan April yawancin kasashen duniya na hidimar cikon ranar 'yan mata a cikin fasaha. A kasar Nijar suna da dama 'yan mata da suka ba da kai ga fasaha ko a wani matsayi wa'annan 'yan matan suke a cikin tsarin halittu na fasaha. Latifa Yari Miss Greg Africa ce kuma mamba ce ta kungiyar 'yan mata da ke cikin fasaha. Gadai karin bayani lokacin da ta yi hira da Olivia Asugbavi. Ina iya cewa matsayin 'yan mata a fannin bayanai da fasahar sadarwa a ƙasar Nijar yana da matuƙar mahimmanci saboda mu ma ya kamata a ce muna cikin kumshin ma'ana ciko ne tsakanin maza da mata don a samu daidaito. Saboda ta fannin ci gaba yana da kyau a samu shawarwarin 'yan mata kamar yadda ake samu na maza don a samu daidaito kuma don a tabbatar da cewa an girmama jinsi cikin zamantakewa yana da mahimmanci kuma in aka ɗauka ta fuskar nishaɗi saboda 'yan mata su ma suna da ilimi ilimin yin hakan suna da kuma ilimin kirkira kenan ana da bukatar su a wannan filin an shawarci dukkanin musulmai karanta alkur'ani mai girma yana da amfani sosai musamman ma a wannan watan ramadan Duk mai azumin da ba zai iya karanta alkur'ani mai girma ba da Larabci yana iya karanta shi a Faransanci. A cewar Ustaz Halaru Yahaya zai samu lada guda da wanda ya karanta da Larabci. Hawa Usman ta yi hira da shi a tawaya. Watan Ramadan cike shi aka sauko Ƙur'ani kuma karatun Ƙur'ani shine babban fikir wanda musulmi ya kamata su ba da himma a gare shi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu da yawa masu muhimmanci. wanda ya ce makaranta ƙur'ani su ne zaɓaɓɓi wajen Allah kuma wanda ya hiku shi ne wanda ya karanci ƙur'ani ya karanta da to mu zamna mu koyi karatun ya yi, amma idan mutum yana da karatu domin neman fa'idantuwa muhimmancin karatun ƙur'ani yana iya karanta ƙur'anin na kwaranshi saboda Allah subhanahu wa ta'ala gwani ne adali ne yakan iya saka mai daidai da imanin da ya yi da abin daidai da kokarin da ya yi a kan wannan. A wani lokacin Ramadan da ya yi dab da lokacin zafi a ƙasar Nijar, al'umma masu azumi na da fuwan abinci da yin abubuwa masu zaƙi domin buɗe baki. Sai dai dalilin ishirwar da suke ji da dama sun fi faɗawa ruwa da ruwan zaƙi wanda zai iya jefa su ga ƙaramcin abinci mai gina jiki. Dr. Harakwai, farmasiyan nutritionist ya yi wa Rahilatu na ƙarin bayani. Mutane da suke da matsalar su ci abinci banda ruwan zaƙi ruwan zakin 'ya'yan itatuwa waɗannan mutane suna cikin haɗari na ƙaranci. Shan ruwa da ruwan zaƙin 'ya'yan itace na kawo kawai ruwa da suga. An san cewa yawancin suga na iya janyo wawan jiki wani tushen haɗari ne mai mahimmanci sosai wajen ci gaban cututtuka kamar ciwon suga, maiko da cututtuka da ke da alaƙa da zuciya suna iya fuskantar rashin shi jini ɗaya daga cikin hanyoyi shine na hada a cikin abincin da suke ci kunun dankalin turawa ruwan miya kunu dukan waɗannan abinci suna kunshe da sinadaran gina jiki yawanci kunshe da maiko har ma kuma da sinadaran gishiri kenan duk nau'o'in abubuwan gina jiki da ke cikin waɗannan abinci za su iya kodayaushe daidaita rashi da karanci da waɗannan mutane za su iya fuskanta. Euh, Gwamnatin kasar Nijar ta yanke shawarar gudanar da binciken ƙasa kan haihuwa da mace-macen yara masu ƙasa da shekaru biyar. Burin shine tattara bayanai masu muhimmanci don ba wa gwamnatin damar yanke shawara mai kyau. Masu binciken suna jihar Agadez tun ranar Litinin. siyo Abubakar shugaban yawon aiki a sashen ƙididdiga ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani. Wannan bincike zai sa wayar da kawuna da muke yi ya ba mu damar tattara alkaluman bayanai masu inganci saboda ta ne tushen komai. Duk alkaluman da ake tattarawa idan ba su da inganci bai ba gwamnati damar ɗaukar matakai masu kyau. Don haka ne ta hanyar wayar da kawuna shama'a da jin ra'ayoyinsu za mu samu alkaluma masu inganci za mu miƙa wa gwamnati don ta ɗauki matakai masu kyau haka kuma za mu miƙawa abokanin hulɗa masu hannu da shuni don ganin an ɗauki matakai masu inganci a fannin siyasa da tsarin ci gaba da ke shimfiɗuwa bisa alƙalumma bincike cikakku al'ummar da abin ya shafa su ne mafi yawan su mata da wasu mazaje don haka ne muka ɗauki masu bincike 66 waɗanda daga cikinsu 50 mata ne saboda na faɗa muku mafi yawa mata ne za a yi wa tambayoyi femmes qui seront A cikin satin da suka gabata an ba da rahoto game da cutar dussa tare da sanar da hukumomin kiwon lafiyar jihar Tawa a cikin garin Tawa ne wanda ya sa aka fara yin alluran rigakafin cutar a ranar 22 ga watan April wadda za ta kare a ranar 27 ga watan April. Wannan kamfen na da niyyar rage yaduwar cutar a cewar Madam Halidu a gaisha mai magana da yawun asibitin Tawa a lokacin da ta yi hira da Ausuk Abdullahi. wa komai mun samu matsaloli bisa haraka dusa sai tara gare mu duk cikin sai mun samu kana dusa to saboda shi ne muka samu goyon bayan wata kungiyar aka ce ma msf za ta dawa mana za mu yi allurai na rigakafin wannan allobar tsawon kwana shida za a ɗauka ana wannan alluran wannan shaushawan ta shahi yara ɗan wata shida har shekara goma sha hudu gudunmu da muke so ga al'umma shine a hutu tunda wannan aiki da za mu yi ba gida gida za a shiga ba zama ne za a yi wuri tara hakimai ne za mu yi aikin nan game da aka rigakafi ta yi magani kenan mutum ba sai ya yi dusa ko an ga alamomin dusa gare shi yaro mai lahiya lauma sai a kashi a mishi allura kamar da ce allura rigakafi ne na dusa da wani yaro ya hafi saka mu duka kama ahi kama Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Reporter San Frontier ta wallafa rahotonta na shekarar 2021 a farkon satin nan kan matsayin 'yancin 'yan jarida na duniya kasar Nijar tana a matsayi na 59 daga cikin jerin kasashe 130 idan aka bambanta da na bara ta ja baya da matsayi biyu. Arnold Frejet shugaban ofishin Afrika a RSF ya bayyana cewa COVID-19 bai tsallake 'yan jaridu ba na kasar Nijar da ma abokanan aikinsu a duniya gabaki daya. Ya yi wa Tarnan Fude Ahmed karin bayani. Ƙungiyar 'yan jarida Reporters Sans Frontier ta wallafa ta na shekara 2021 ga 'yancin 'yan jarida a faɗin duniya. Nijar ta koma baya. A ganin ku ya kawo komawa baya ga Nijar dangance da 'yancin 'yan jarida? Kuma baya ne ga ƙasar Nijar na maki biyu inda ta kasance kan jari na 59 da ke alaƙa da ababuwan da suka wakana shekarar bara akan 'yan jarida da aka gano musamman ta fannin aikin aikin jaridar bincike. Wani dalili da yana iya yiwuwa ba zai shafi Nijar kai tsaye ba annoba ta corona da ta haddasa matsaloli ga 'yan jarida ko wannan annobar tana cikin silar komawa baya ga Nijar. Euh, diba hakika ƙasar Nijar ba ta kubuto ba daga manyan matsalolin da 'yan jarida na duniya baki ɗaya suka fuskanta akan wannan al'amari na lokaci cewa da allobar coronavirus. Ko da yaya dai kamar sauran ƙasa kasashe da dama na Afirka ba mu ƙididdige mahimman matsaloli ba ko da a Nijar ko a wani waje. Wani lokaci dai an fuskanci matsalar samun labari dangance da wannan allobar. To amma ba a samu wata matsala ba ta takamaimai da ke da alaka da wannan shafi a ƙasar Nijar. Euh, Malam Arno faɗa muna ta wace hanya ce annobar corona ta shafi 'yancin 'yan jarida a faɗin duniya. qu'on peut dire d'un point de vue général. Ana iya cewa a jimilce a fadin duniya shine hakikan allobar ta gama duniya ta faɗaɗa ta ƙara nau'i ga barazanar da 'yan jarida suka fuskanta. In ba ku misali a nafiyar Afirka mun gano da bullowar farko ta cutar yau da shekara daya tsakanin Maris zuwa Mayu bara kenan. An samu yanayin tayar da hankali da yawaitar har uku na tsokanar zalunci da kame-kame ba gaida ba dalili na 'yan jarida a cikin kasashe da dama na nafiyar Afirka. To hakan mun samu matsalar samun labaru da kuma karuwar danniya a fannin ba da bayanin labaru ga wannan al'amari na lokaci. Iyakacin labarinmu na yau kenan ana muke ce muku masu Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe kofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar ki mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha ba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane. Shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba. An ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo. To ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.